Masu sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da abokinku Michael Kudisin. kamar yadda aka saba shirin yana kawo muku amsoshin tambayoyin da wasu daga cikin masu mu suka aiko mana ne kuma duk mako yake zuwa muku a daidai wannan lokaci daga cikin tambayoyin da zamu amsa a yau akwai wadda ke neman bayani akan ramukan nan da ke sarari waɗanda ake kira black holes sai a gyara zama don jin gundarin shirin za mu buɗe taskar tambayoyin namu ne da wannan tambayar da sani mai dangilange yalwa ya wuri aiko mana cewa yake shin ko me yasa wasu gwamnatoci ke rage darajar kuɗin ƙasarsu, maimakon su ƙara musu daraja to a game da wannan tambayar na gana da masanin tattalin arziki dr abakar abdullahi gwandu eh, wato rage darajar kuɗi kalma ce mai ma'ana guda biyu hmm. a nazari na kuɗi a tattalin arziki wanda ake kira macroeconomics da kuma monetary economics a cikin shi hmm. to wannan kalmar da take da harshe guda biyu ya shafi abin da eh, ake wajen canjin kuɗi na ƙasashen waje yadda ƙasa domin kowace ƙasa ta duniya ya zama wajibi ta yi hulɗa da waɗansu ƙasashe wajen cinikayya saye da sayarwa da hulɗa to kuma duka waɗannan abubuwan da kuɗi ake yi kana kuma kowace ƙasa da kuɗinta daban mm. yanzu munan najeriya idan ka tsallaka ko nan nijar za ka ga kuɗinsu daban ne sai fa Eh, to kuma ko kowace kasar duniya za ka je idan za ka je wannan kasar da kuɗin su za ka je mm. sai ka nemi kuɗin su ko tun a nan gida ko kuma idan ka je can ka canza kuɗin ka da ka je da su ko mm. kuma a banki to wajen canjin nan mm. abin yake da harshe guda biyu wato harshe na farko akwai tsarin tattalin arziki da kuma hada-hadan kuɗi wanda ake kira fixed exchange rate da turanci mm-hmm. wato wannan gwamnati ce take zaunawa ta tsara ta hannun babban banki na ƙasa ta ce daga yau ko daga lokaci kaza idan munan najeriya ne dukkan naira idan za a canza naira zuwa dala ta amerika to akan naira kaza za a canza za a nemi kowace dala ko kuma akan dala naira kaza za a nemi dala ko idan ka zo da dala ne a najeriya to naira kaza za a baka haka idan fana na ingila ne ko rufi na indiya ko ma na wace kasa ne to kaga wannan gwamnati ce ta yanke hukunci mm. to wannan ana kiran shi da turanci devaluation kuɗi mai ke sa gwamnatoci rage darajar kuɗin ƙasar Eh dalilai suna da yawa amma mafi yawan shi dalili ne na tattalin arziki. Na'am. idan tattalin arzikin ƙasa baya da ƙarfi mm. to ya zama mata wajibi idan tana son ta dogara da ƙafafunta mm. to sai ta rage darajar kuɗinta manufa a nan mm. shine a ƙarfafa ma 'yan ƙasa fitar da kayan ƙasa waje sannan a ƙarfafa ma mutanen ƙasashen waje zuwa wannan ƙasar sosai sai kaya To mm. idan aka samu wannan bayan wani dogon lokaci zai karfafa mu al'umma su rika kirkiro kaya suna yin kaya idan manoma ne su bunƙasa nomansu idan 'yan kasuwa ne su bunƙasa kasuwancinsu domin akwai kasuwa. Dalili na biyu, a duk lokacin da wato canji yakan hauhawa wato yan ƙasa canjin kudaden kasashen waje eh, ne canjin kasashen kasashen waje tattalin arziki baya da karfi to masu kuɗin wannan ƙasar hmm. marmakon su tallafa kuma mafi yawa ba suna yi bane wai don su cutar da ƙasar a suna yi ne domin su kare kansu da hmm. dukiyarsu to masu kuɗin wannan ƙasan marmakon su aji dukiyarsu cikin kuɗin wannan ƙasa kokarin su canza wannan kuɗin ba kudaden kasashen waje domin a karya musu gwiwa don su zuba jarin su cikin ƙasa wannan kuɗin maimakon su sai kila dala ko pound sterling su ɓoye mm. ko su kai shi ƙasashen waje to wannan zai ƙarfafa musu gwiwa su zuba jari cikin ƙasa domin kaya sun yi arfa a ƙasar mm. to kuma dama a sha'anin ciniki mafiyan mutane idan kaya sun yi arha kayan ƙasa suke saya wannan zai sa kayan ƙasa su yi arha ga mutanen kasashen waje wannan zai sa cinikayya ta ƙara bunƙasa da mutanen kasashen waje to kuma shi ɗan kasuwa ko kuma wanda ke da kuɗi idan cinikayya tana bunƙasa a lokacin zai samu ƙarfin gwiwar ƙwarin gwiwa hmm. domin yana ganin zai samu riba sai ya zuba kuɗin shi a cikin wato hada-hada ciniki da sayarwa na wannan ƙasar waɗannan su ne dai manyan dalilai domin a farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa to a hanga ta tattalin arziki menene alfanun wannan mataki da gwamnatoci ke ɗauka? Eh, alfanun shi shi ne wato zai rage shigowa da kaya daga waje mm. sannan zai karfafa mutane daga gida su fita da kaya daga waje mm. zai karfafa mutanen waje kuma su zo su sai kayan wannan kasar idan an yi wannan kaga kudin kasashen kudin waje na wannan kasar da ake kira foreign reserve zai samu kariya na farko kenan na biyu a hankali kudaden kasar za su fara samun daraja suna karfafa da kansu da kansu na uku za a samar da aiki a cikin ƙasa mm. mutane za samu aikin saboda ai kirkire da bunƙasa tattalin arziki shi ke kawo aikin yi idan babu shi ba za a samu aikin yi ba idan ya kasa ba su da aikin yi to wannan shine zai jawo duk waɗansu abubuwa na ɓanna da waɗansu hayaniya da tashin hankali. wato daga ƙarshe wane mataki ya kamata gwamnatoci su ɗauka don ganin cewa darajar kudaden ƙasarsu sun ɗagu? Eh babban mataki shine a ƙarfafa samar da kaya cikin gida. a rage da shigowa daga kaya da waje idan ba waɗanda suka zama dole ba domin kamar da na faɗa ba ƙasar ta dogara da kanta ɗari bisa ɗari mm. dole ko ne wani abu daga wata ƙasa amma akwai abubuwa da dama waɗanda yake wajibai ne manya ne muhimmai ne ga rayuwar 'yan ƙasanku mm. to ku nemi hanyar samar da su a cikin gida sannan na biyu ku samu hanyar kuma ku ba duniya ba ku riƙa dogara da duniya tana baku ba Ah, to waɗannan su ne dai manyan muhimmai. Ah, sai na uku wato babban banki na ƙasa da bankuna a mm. zura ido domin masu ciwa da kuma almandahana sha'anin kuɗi suna abin da ake kira manipulation. E, eh, Idan an hana irin waɗannan abubuwa. To idan ƙasa ta samar da wannan ba shakka ta za su inganta. To muna godiya kwarai da gaske Dr. Abubakar Abdullahi Gwandu. To za gode ni ma. ya gidan kashe abu kowa ya kashe ta ruwai barna. Duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ta ruwai barna. Duniya mu bi ta a sannu. To madalla da fatan mai tambaya ya gamsu kuma mai sauraro ya karu da amsar tambayar da aka samu. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Aiko da tambayar da kake da ita ta adireshin mu na imel a arafai hausa tambayoyi a gmail.com sai mun ji ka. To ga wannan tambayar da ke cewa, shingwai ya gaskiyar lamari kan wannan ramin da ake kira black holes? A ina yake kuma meye dalilin da ya sa duk wani abin da ya zo kusa da shi yake bacewa? Sannan yana kan tsibiri ne ko kuma a cikin teku? To zifi Ibrahim Rugar Malam Shagari Sokoto Sanusi ma da Magaram da Ibrahim Ozil Mamman Sani Dauda waza da Faruku Mahe ga Sokoto su saka aiko da tambayar. To don amsar wannan tambayar ga tattaunawa ta da masanin taswirar ƙasa Malam Nasifi Alaramma. To abin da muka sani dangane da wannan abubuwan da ake kira black holes ko baka ramuka mm. da Hausa shi ne wato a cikin sarari kata sararin da ubangiji da ake cewa sararin subhana ko kuma universe a turanci mm. ko kaun a larabci shi wannan sararin abubuwan da suke cikinsa manyansu da ƙananansu suna da lokutan da suke zama a dunkule da kuma lokutan da suke wargajewa abin da ake nufi a nan shi ne. Mm. kowane abu da ka gan shi kusa da wani abin da ya rike shi gravity ne wato kwayoyin da suke cikin atom na neutron da proton da electron atom ƙarfi na maganaɗisu na jayayya da suke da junansu wanda ake kira karfin gravity na jayayya shi ke rike da su kowanne zo kusa da kowanne haka 'ya'yan da suke ƙarƙashin electron ma kanta kwayoyin da suke ciki su ma Eh, gravity ne yake matso da su kusa da junansu da haka duk kankanta abu gravity ne yake matsalar da ɗayansa a jikin ɗaya haka duk girman abu gravity ne yake aje kowanne a kusa da kowanne misali duk cell ɗaya na ƙwayar halittar jikin ɗan adam a sa akwai atom daban-daban cikin atom da abubuwa daban-daban to abubuwan da suke cikin atom ina eh, gravity ne yake yake matsar da su suke rike da juna shi ma atom da atom din gravity ne yake rike junansa da junansa sannan kuma sel da sel shi ma gravity ne na yake matsar da su suke rike da junansu wato karfin maganatisa na wato ainihin gravity da kowane abu ke da shi karfin da yake jan juna shi ke matso da komai zo kusa ga ƙananan abutu suna ƙara girma ma gravity yana ci gaba da yi da haka wata da yake tsaya inda yake gravity ne na duniya yake jansa yake rike da shi ita ma gravity na rana yana rike da ita shi ma ranar gravity na milky way galaxy yana rike da shi shi ma milky way galaxy din gravity na group din da yake ciki yana rike da shi haka kowane abu da yake cikin sarari to yau da kullum tun da ana abubuwa suna ci gaba da amfani da energy din da yake jikinsa karfin da kowane abu yake da shi mm. da aka yau da gobe gravity din nan zai rinka ƙara matso da abubuwa kusa da su kamar yana zuƙo su yana zuƙo su da aka idan energy din da kowane abu na tsayuwarsa daga inda yake da juna ya ƙare to sai su matso su haɗe su ci karo alal misali idan energy din rana ya ƙare ta daina ci gaba da furzar da zafi da wuta da konewa energy ta ya kare to za ta zama ba ta da gravity da za ta gaba da rike duniya to abin da ya rage wa duniya ko dai ta yi waje ta yi nesa inda rana take ko kuma ta afko ta fada cikin rana to abubuwa duk taurari irin su rana masu kona junansu haka suke ci gaba da tafiya suna kone juna suna kone suna kona kansu har sai lokacin da energy din su ya kare yau za su ci gaba da tafiya ko tsaya inda suke ba sai su ta haɗewa da juna suna cin karo da juna to duk lokacin da suka ci karo da juna din nan energy suka zuke kansu suka haɗe guri guda to sai su ta wurna tunda abu ne yana nesa da juna nan sai energy sai suka zuƙo junansu suka matsu kusa da sai suka haɗe lokacin da suka karo da juna suka bugi juna kamar ka zuko iska ta shigo cikin bakin ka to haka suke zuko juna daga ko ina sai su ci karo idan suka ci karo sai su kone idan suka kone da junansu sai su riga murdawa suna murdawa suna murda suna zuko da abin da yake kusa da su a zagaye shi black hole din abin da akwai abin da ake cewa event horizon duk abin da ya zo kusa da wannan event horizon din to zai tsotse shi ya koma ciki to inda masu kimiyya suke tattauna shi ne idan ya zuke ci wannan abubuwan a cikin sararin in suka zuke da abin da ke kusa da su ina yake yi wasu mhm. ce in ya shige nan ba inda za shi wasu ce a in ya shige din zai fita ne ya kuma kowa wani bangare na sararin su bahana saboda haka akwai su irin su da yawa a cikin sararin samaniya duniyoyi ne da watanni da ku da system wato unguwanni daban-daban manya-manya wanda sun ninka duniya so biliyan-biliyan a girma wasu ninka rana so biliyan-biliyan a girma suka matso kusa da juna suka matse suka matsike suke wurinawa suna juyawa suna juyawa gravity yana sa suna zuƙo abin da yake tsakanin su daga nan ko dai su ƙara dudukulewa su ture wata duniya ta fito daga cikin su ko wata rana ta fito daga cikin su wato tauraruwa ta fito ko kuma su ci daga barar murɗa suna tsotse da abin da ke kusa da su duk abin da suka kusata in suka jawo kusa da shi kenan sai dai suke cikin su shi kuma daga nan tasa ta ƙare sai dai ko cikin biliyoyin biliyoyin biliyoyin triliyoyin shekaru ya bulla wani universe daban ko kuma ya ci gaba da yin haka har zuwa illa masha Allah. To Malam Nazifi Alaramma ka kai bayani kan waɗannan ramuka suna sarari ne. Mai hmm. sauraro zai so ya samu ƙarin bayani akan inda waɗannan ramuka suke. ai shi filin universe sararin subhana sararin nan na universe ai fili ne wanda duniya bata fi wani ɗan ɗugo na allura a cikinsa ba haka ba komai duniya take ba don haka an an ce yana cikin sarari ana nufin a kowane bangare na sarari za a iya samun sa wato ko ta ina ka fita daga cikin duniya aka yi tululawa a sakin kololuwar sararin samaniya aka yi tafiya tiriliyan tiriliyan tiriliyan na kilomitoci to za mm. tare da shi a wani guri domin in ya kusanci wata duniya kamar misali ya kusanci ranar mu da duniyar mu a ce akwai wani a kusa da mu to idan ya fara ja ya fara ja gaba ɗaya zai zuƙe rana ya zuƙe duniya gaba ke ɗaya kuma ya ƙare saboda haka yana nesa ne triliyoyi da triliyoyi masu tarin yawa na kilomitoci yana ci gaba da juyawa na wurna ana zuƙar da abin da ke kusa da shi kuma ire-iren su suna da yawa mu ma nan ɗin a kimiyyance zuwa wani lokaci da rana da irinta da dama da suke cikin milky way da duniyoyi da shoransu su ma nasu energy zai kai ga wannan. Zuƙe su tsotse junansu su haɗe guri ɗaya su zama su ma sun shige cikin event horizon na wani black hole da zai iya developin nan gaba cikin triliyoyi ko biliyoyin shekaru. Kamar wannan haɗewan wanda suke yi ne ke samar da ramukan har ya zo kuma suke zuke duk wani abin da ya zo gittawa kamar yadda ake tunani. Eh, ai kamar kai ne a zubo maka kofi a cikin a zubo maka ruwa a kofi sai ka samu ɗan tsinke ko cokali kana wurnawa. Hmm. Idan kana wurnawa za ka ga daga tsakiyar kofin ya lotsa ba ruwan ya lotsa ya ɗanyi wani rami yana wurna tsakaninsa. Ko kuma kamar ka samu ka samu abin nan wato irin kasko haka na suyar kosai wanda yake Da yan lankwasa ya dan lotsa daga tsakiya to sai ka zuba kwaye gero ko faranti ka zuba kwaye gero in kai ta wurnawa kai ta wurna zaka ga geron yana ta zagayawa yana ta zagaya daidai inda tsakiya take zaka ya lotsa daidai nan gurin babu geron da yawa ya fi taruwa a kewaye yana ta zagaya wannan ramu. to ai abin da yake faruwa kenan da duk abubuwan da suke cikin sarari idan suna zuƙar junansu karfin gravity ya kawo suka oke junansu saboda energy da za su ci gaba da tsaya inda suke ya kare to shi ne sai su ci gaba da wannan wurinawa suna zagaya kamar kai ka saka tsinke dogo a cikin kofi kana juya shi an zuba ruwa ko shayi za ka ga daga daidai tsakiyar sa ya lotsa yana wurina yana zagayawa to hmm. abin da zai rika faruwa da kowane a bakin sarari kenan a lokacin da ya tashi zai kare maganaɗisin sa ya zo karshe na nigira na wato ainihin energy da yake ci gaba da aiki da shi ko ya ko in rana ce ta ringa ci gaba da fitar da energy ko kuma in duniyoyi ne su ci gaba da zagaya ranar da suke juya zagayawa ko watanni suke zagaya in duk wannan energy da yake ba su dama su ci gaba da wannan ya kare to sai su fadawa juna su haɗe to za su haɗe din shine suna matsowa kusa da juna gravity da zai fuzguye su kuma sai ya rinka karuwa tunda kowane abu komai kankantarsa da gravity a jikinsa to manyan abubuwa irin waɗannan ai gravity su ya fi girma da haka da zarar sun matsu matso kusa da juna lokacin da za su daina aiki energy ya kare to da haka sai su ta wurin suna zagaye juna in suka ci karo sai su sai su tartsatsi na bama bamai irin na na manya-manyan bama bamai masu karfi su tarwatse in suka tarwatse suka rugurguje da junan zai su gaba da sun da dama ko muna abu ai zagayawa yake ne circular motion suna zage wata da'ira ne sai su gaba da zage wannan da'irar da karfi suna juya junan suna murdawa kamar kai kana juya kofi da ruwa a ciki yana zagayawa kuma ya rami a sa to daga karshe ko akwai wani bayani a kimiyance a game da alfanun wannan al'amari ga duniya ko kuma duniyoyin da muke da su sa shine mutane su san irin ikon Allah da yake cikin wannan sararin kuma da irin abin da zai iya kaiwa ga karshen kowane abu ma ya kare karewarsa ta zo ya zama babu shi mm. saraka komai zai iya karewa ya zama babu watan wata rana kuma sannan bil'adama su shirya wa kyautata rayuwarsu a cikin duniya su yi ta gwargwadon abin da za su iya yi su san da cewa idan irin wannan babban bala'in ya zo Armageddon din nan in ya zo a ce irin wannan bakakken ramukan su kusance mu ko da triliyoyin kilomitoci ne to za su tsotse rana su tsotse duniya ga baki ɗaya su cike cikin urban horizon ɗinta ya zama komai ya ƙari ga baki ɗaya. To mun gode kwarai da gaske Malam Nazifi Alaramma. To godiya nake. Ganin mutum tsaya ba lafiyar mutum annan ba. Saboda na yi tunin duniya matakin farko waɗansu sun zauna duniya da sauran daɗi sun ƙaura sun ka wuce duniya da sauran daɗi yau mu da sun ka bari arziki da rashi na shirin ya sha bamban da arziki da rashi ya sha bamban To madalla nan kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako sai kuma mako mai zuwa da yardar mai duka. a madadin ilahirin ma'aikatan sashen hausa na radio france international musamman ma injiniyan da ya haɗa mana sauti hassan alasan silija abokinku michael kudisan ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu